to wannan abu ya samo asali saboda yadda muka tafiyar da tattalin arzikinmu lokacin da kuɗi suke shigo mana ba kakauta kasan duk wanda aka ce ma yana samun kuɗi ko ta yaya ya kamata a san ya yi tattalinsa ya yi tanadin ya kalli gaba hmm. lokacin da kuɗi suka zo mana na fita hankali shekaru biyar shidda suka wuce a baya sai ba mu yi wannan tanadin ba sai muka dinga kashe su kamar muna ganin gobe ma wasu za su zo wannan asalin inda muka fara samun matsala kenan na biyu kuma ba mu koyon darasi bari in baka misali tun shekarun 1970 tun hijira alif da saba'in. Hmm. lokacin da aka yi yakin Israel din da abun aka samu mai ya tashi kwarai lokacin da shugaban kasa Yakubu Gaba yake cewa kuɗi ba su ne matsalan ba yadda za mu kashe su ne matsala to da farashin mai ya kwaɗi lokacin shagari mi muka ci sai muka yi ƙasa warwar muka shiga wani halin lahaula wala kota hmm. wannan shekarar ne Buhari ya zo shi kenan mai ya ɗanɗo ya ƙara lalacewa hijira alif ɗari ta sai muka ƙara shiga wannan halin lokacin da gwamnatin siyasa ta zo hijira dubu ɗari biyu ma eh. farashin mai bai ɗaga ba amma ba mu koyi darasi ba da aka zo nan kuma nan hijira alif ɗari dubu biyu da goma zuwa goma sha hudu sha biyar. Eh. Mai farashin shi ya sama kuma sai muka sake koma gidan jiya kuɗin nan suna shigowa ana kashe su. Ba tana ba wato ba a su. Tunanin gobe ba yi eh. kuma ba a bi wata hanya ba da za a samo mu matsaya wadda take ba mai ba. To eh, um, uh, um, Malam Kasumu shin tattalin arziki na haɓaka idan ƙasa ba ta so sarrafa abubuwa da kanta ba? Zai iya haɓaka idan hanyar da suke samo kuɗin ka ba ka sarrafa su ne kamar yadda mu kawai ɗiban mai muke muna saidawa. Na ce. farashin mai ya ɗaga kawai sai kuɗi su shigo sai mu abin da muka ga dama kuma duk ranar da farashin mai ya ƙasa kuma mu ƙasa. Na ce wai ita ƙasa za ta iya haɓaka tattalin da yana iya haɓaka ba ta yi amfani da kuɗin kuɗinta ba wurin sarrafa abubuwa cikin gida ba sai ta kawo su daga waje ba. wato zai haɓaka ne kawai na ɗan lokaci kuma za ka zama kullum kai kana cikin jin daɗi ne idan mai ya tashi in mai ya ƙasa shi kenan ka da wahala amma ƙasa ba ta ci gaba mm-hmm. da haka kuma waɗannan tanadi-tanadin ba mu yi su ba Ina mafita ya tsinke mini samalin gayya samalin gayya samalin gayya